Kula da shara ya zama muhimmin batu a Nijar, ta haka ne aka kafa wasu kamfanoni masu shawar sake amfani da shara. Ta wannan hanya ne wasu matasa na Nijar ke kawo nasu kokari wajen kare muhalli a birnin Yamai. Misalin da na Hassa Mani, shugabar wani kamfani mai suna Ladies House Collection. A nan a Nijar akwai bola a ko'ina wanda yake cutar da lahiyarmu. Ya kamata mu ceci muhallinmu. Abin da muke iya yi shine mu shigar da tsarin sake aiki da bola da duk abin da yake tare da muhallinmu. ƙanana hannu da sauran abubuwa na ƙawata gidaje ne ake sarrafawa da wannan sharar. 'Yan Nijar na ma shawar waɗannan kayayyakin sosai a yau, kamar yadda Fatima Muhammadu Madugu mai ra'ayin kayayyakin ta shaida. Ni ina san irin waɗannan jakunkunan don ina ganin sayan su kamar taimakawa ne wurin kiyaye muhallin halittu, kuma jakar da aka yi da bula ta yi ƙauko da kyau. Sarrafawa da sake amfani su ne muhimman hanyoyin kula da shara domin kare muhalli, in ji Sani Ayuba, shugaban ƙungiyar matasa masu aikin sa kai don kare muhalli. Euh, ba iya barin bola haka ta yaɗu cikin birni birni ba tare da wani tsari na musamman ba na kula da bolar waɗannan sakonni za su iya samun tasiri sosai idan masu fasa'a ne suke isar da waɗannan sakonni kenan muna ba da ƙwarin gwiwa ga masu fasa'a na nijar da su shiga wannan ɓangare musamman ma na matakin sake yin amfani da bola da muhimmanci aiki ne da ya kamata a ƙarfafa don tsabtace muhallanmu in shi suleiman waifan shugaban ƙungiyar masu kula da shara na afirka Afirka. Batun kula da bola baki ɗaya ana iya cewa abu ne na farko da ya kamata ɗauka da muhimmanci idan zan iya cewa akwai wani ci gaba kuma wannan ci gaba na da nasaba da ɗaukar abun da muhimmanci daga wajen matasa da suka ɗaga murya wajen kafa ƙananan ayyuka kamar batun sarrafa bola da kula da bola. Ta hanyar aikin sarrafawa da sake amfani 'yan Nijar na takarawa wajen kare muhallanmu domin rashin kula da shara musamman ta leda ita ce dalilin gurbatar da biranenmu a cewar kwararru